An soma zaman ne da misalin karfe goma sha biyu na rana inda mawallafin jaridar ta Daily Nigerian wato Jafar Jafar wadda ta wallafa faifan bidiyon ya gurfana gaban kwamitin tare da amsa wasu tambayoyi game da sai hancin bidiyon ko da dai ya kafe kan bakansa. Eh, mu har yanzu mun tsaya kan batunmu na cewa wannan abun gaskiya ne Qur'ani ne mai girma a gabana na ko yanzu aka ce rantsi zai rantsi kan yancin waɗannan bidiyo ba wai dan siyasa aka yi wannan abu ba idan dan siyasa ne jama'a ma ba su ga bidiyo ɗin ba. zaman dai ya gudana ne cikin sanya idanun kungiyoyi fiye da arba'in cikinsu ko hadda kungiyar lauyoyi ta najeriya barista ma lawan shine shugaban lauyoyin jihar kano sun ɗauko aiki yadda ya kamata daga nan za su sake kirawo jama'a kuma za a zo a zauna to daga nan ne fa za a ɗauki hanya akan abubuwan da za a yi kallo dai ya koma kan wannan kwamiti da ɗan majalisa bafa babba dan agun ke jagoranta ko da dai ya ce ba shi da ta cewa ga manema labarai saboda gudun tuntuɓan harshe To amma bari mu ji mai matasan jihar Kano irin su Comrade Aminu Adam ke cewa. Wannan abu ki dan jarida yayi yi daidai su kuma kwamiti kalu balansu. Walau su fito da gaskiya to Allah zai ba su lada za su kaga mutunci a idan al'umma. Yayin zaman na yau dai editan jaridar ta Daily Nigerian ya gabatar da jerin faifan bidiyo har guda tara da ya ce suna kunshe ne da yadda gwamna Ganduje ke karɓar daloli daga 'yan kwangila daban-daban tare kuma da buƙatar kwamitin ya kunna su a bainar jama'a buƙatar da nan take kwamitin ya ce ta saba da ka'idar da ta kafa shi abakar isa dago daga kano arafai hausa